وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da faduwa a wannan yammaci na litinin 15 ga watan jumadal ula shekara ta 1440 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 21 ga watan ɗaya shekara ta 2019 miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin darul qur'an a wannan unguwa ta gandun albasa a garin kano najeriya don ci gaba da karatun littafin alkaba'ir na al'imam shamsuddin zahabi rahimahullahu ta'ala in ba a manta ba muna cikin alkabiratu sadisata ashara babban laifi na goma sha shida na malin ya kawo wanda yake magana akan yaudarar da shugabanni sukan iya yi wa talakawansu da kuma gudanar musu wani nau'i na zalunci a cikin mulkinsu mun tsaya a ƙarshen hadisin da malam ya kawo faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam وفي لفظ يموت وهو غاش لرعيته إلا illa الله عليه الجنة سوى ba wanda Allah maɗaukakin sarki zai ba shi kiwo ya zama yana mai yaudara ga talakawansa face wannan sai ya janyo dalilin da zai sa Allah maɗaukakin sarki ya haramta masa gidan aljanna bayan nan malam ya ci gaba da cewa wa sallallahu alaihi wasallam ما من حاكم يحكم بين الناس إلا خبث يوم القيامة وملك آخذ بقفاه فإن قال ألقه ألقاه فهوى في جهنم أربعين خريفا رواه الإمام أحمد annabi ya ce mamin hakim ba wani shugaba jagora mai hukunci ya hukumu bainan nas wanda zai dinka hukunci tsakanin mutane illa hubisa yau malkiyama face sai an tsare shi rana alkiyama wa malakun akhidun bi akwai mala'ika wanda yake rike da ƙeyarsa fa'in ƙala alƙihi alƙa in Allah maɗaukakin sarki ya ce a jefa shi wuta to wannan mala'ikan sai ya jefa wannan mutum fahawa fi jahannama arba'ina kharifan idan aka jefa shi wuta zai yi kasa ya ta tafiya a cikin wutar jahannama tsawon shekara arba'in to wannan hadisin bincike dai ya nuna cewa hadisi ne da'ifi amma dai akwai hadisan da ke nuna cewa ko shakka babu duk wanda ya hukunci a matsayinsa na jagora ko alkali ya zama ya yi hukunci bisa ga san rai wannan zai janyo masa ya tabbatar masa da fushi daga Allah maɗaukakin sarki kuma wannan zai janyo masa shiga wutar jahannama tunda alkalai dama hawa-hawa ne mun gane ko akwai waɗanda suke alƙalanci bisa ga zalunci akwai waɗanda suke alƙalanci ko hukunci bisa ga adalci to waɗanda za su kan adalci su iya iya wasu ko shakka babu waɗannan su za su samu rahama daga Allah maɗaukakin sarki amma waɗanda za su gina hukuncinsu akan zalunci akan san rai to wannan kada ma su bincika makomarsu za ta zama wuta Allah ya kare mu وقال صلى الله عليه وسلم عن النبي يتي ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن, ذوا أن ذوائبهم كانت معلقة بثريا يعذبون ولم يكونوا عملوا من شيء النبي صلى الله عليه وسلم يتي ويل للأمراء azaba ta tabbata ga waɗanda suke jagorori wailu lil urafa azaba da halaka su tabbata akan waɗanda suke ƙwararru wajen sanin al'amura waɗanda suke kawo shawarwari ga shugabanni kun ga 'yan majalisa kenan ko waɗanda suke dab da shugabanni ko sarakuna wailu lil umana haka halaka da azaba ta tabbata ga waɗanda suke aminai an amince musu an ba su wata dama ko an ba su wani matsayi ko an ba su wani jagoranci wanda ya shafi haƙƙin al'umma a ƙarshe yin aka bincika sai a ga sun ci amana a haka ganin ido suna nuna su na gari ne amma da an ba su wannan haƙƙin al'umma sai su ci amana su danne wannan haƙƙin la ya tamanna yanna aqwamun yawmal qiyama annabi yace wasu mutane za su fatan ranar alkiyama su zama anna zawa'ibahum kanat mu'allaqa bi furayya ya zama kansu idan an ce zawa'ib jam'i ne na zu'aba in an ce zu'aba shine goshi ko kuma inda gashi yake tsayawa shine makurfada ake cewa da nasfa'an bin nafiya sanda Allah ya faɗa a cikin suratul العلق uh, to shine zawa'i to za su fatan ya zama wasu malamai suka ce an kawo wannan ana nufin gashin gashin da yake fitowa za su fatan ya zama kansu gaba ɗaya kanat mu'allaqatan bi surayya yana ɗaure a jikin wannan tauraruwar da ake kira da suna surayya suna ne daga cikin taurari da suke sama yu'azzabun wannan ku ja layi akan wannan kalmar yu'azzabun walam ya kunu amilu min shay'in ko ummilu min shay'in za su yi fatan a ce suna can a wajen wannan tauraruwa lam yakunu umilu mai ce ba dora musu aikin komai ba ba dora musu nauyin komai ba to za su yi fatan haka musamman idan suka ji nauyi ko narkon azaban da ke kan waɗanda suka ci amana a lokacin da suke jagoranci wa al'ummarsu shine walam yakunu umilu ko amilu min shay'in to wannan hadisi kamar yadda muke gani hadisi ne da ke tsoratar da mu akan cewa duk waɗanda aka ba su jagoranci shugaba ne ɗan majalisa ne wani amintacce ne aka damƙa masa wani ɓangare na jagorancin al'umma wata amana aka ba shi sai ya zama ya gudanar da wannan jagoranci ko mulkin nasa inda bai dace ba ko shakka babu halaka da azaba da fushin Allah ne zai tabbata a kansa shine ne lil umara wailun lil urafa wailul lil umana ina fatan an gane to saboda nauyin ko halin da su jagorori za su samu kansu a ciki musamman idan suka ci amana akan wannan mulki nasu mutum zai fatan a ce ina ma shi bai zo duniya ba ina ma Allah bai sauko da shi a bayan ƙasa ba a ce yana can jikin wannan taurariya ba dai sai ya sauko duniya za a ce ya yi kaza ya bar kaza ba za ma a ba shi jagorancin to shi ina ma ba a kawo shi ba yana can yana ta kai kawo shi ne kanat mu'allaka bi furayya yatazabzabuna baina samai wal ard wa lam yakunu umilu min shay ina fatan an gane wannan hadisi hadisi ne da malamai suka rawaito shi a cikin littattafai daban-daban amma gaba ɗaya ruwayoyin da hadisin ya zo iya abin da na bincika babu lafazin yu'azzabun kamar yadda yake a nan a gabanku haka ne ko yu'azzabun lafazin da ya zo a wasu ruwayoyin shine imam ahmad ya rawaito a cikin musnad da lafazin ya tazabzabu na baina sama'i wal ard suna kai kawo ina tsakanin sama da ƙasa haka al'imam hakimin ne shima shi ma ya rawaito a cikin al-mustadrak ala sahihai shi kuma da lafazin yudaldaluna baina sama'i wal duk dai ma'anar su daya haka al-imam al-baihaqi a cikin as-sunan kubara ya rawaito shi kuma da lafazin yatakhalkhaluna baina sama'i wal ard za su yi fatan a ce suna can kusa da wannan tauraruwar yatakhalkhalun shi ma dai ma'anar su ɗaya da watan yatazabzabun haka imam al-baghawi a cikin sharhu sunna shi kuma ya rawaito da lafazin yatajaljaluna bainas sama'i wal ard kun ga lafazi nawa kenan hudu yatazabzabuna yudaldaluna yatakhalqaluna yatajaljaluna to yawanci malamai da suka rawaito hadisin a cikin littattafansu da hanyoyin da hadisin ya biyo ya zo da wannan lafazin ba lafazin da ya zo da wannan ko sanadin da ya zo da cewa na baina sama'i wal ard shi yasa na fazatan cewa kuskure ne wajen me bugu wallahu alam kun gane ko sai zama anna zawa'ibahum kanat mu'allaqa bi furayya na baina sama'i wal ard suna kai kawo ko tsakanin sama da ƙasa walam yakunu ummilu min shay'in su zama suna can ba a ɗora musu nauyin komai ba ba a ce su wani abu ba tun na sai an ce ka yi ka bari tukuna za a tuhume ka ko to za su yi fatan a ce suna can a wannan yanayi Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya ji kansa da rahama ya kawo hadisin a cikin littattafansa a cikin mishkatul masabih ya ce hadisin da'ifi ne haka a cikin littafin sa ghayatul maram fi takhrij ahadith al halal wal haram ya ce hadisin shi ma da'ifi ne amma a cikin littafin sa sahihu targhib wa tarhib ya ce hadisin sahihi ne li ghairihi ne to shi yasa wasu malamai suke ganin cewa dama shak albani saboda abana ta ilimi akwai hadisin da da zai iya cewa za'ifi ne bincike in yi nisa sai ya ce sahihi ne ko hadisin da zai ce sahihi ne idan bincike ya yi nisa sai ya ce da'ifi ne wannan kuma yana da alaka da binciken da ya ƙara yi bayan ya za'ifanta hadisin ko kuma bayan ya hassana shi ko ya sahihanta shi ina fatan an gane shi yasa wasu suka hada ire-iren waɗannan suka sa taraja'atul albani ma'ana hadisan da albani ya yi taraju'i wanda da ya ce za'ifi da kama ya ce sahihi ko da ya ce sahihi da kama ya ce a to wannan hadisin suka ce na daga cikin hadisan da da albani shek muhammad nasir bin albani ya da'ifanta su amma kuma daga baya ya tabbatar da cewa hadisi ne sahihi kamar yadda ya zo a cikin littafinsa sahihu targhib wa tarhib waɗanda suka dogara da littafin mishkatul masabih da gayatul maram na albani za su tafi akan cewa hadisin za'ifi ne kun gane ko amma wanda suka tafi ko suka dogara da littafin sa sahihu targhib wa targhib wanda wasu suna ganin shine zo daga baya to za su tafi akan cewa hadisin sahihi ne ma'ana ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane amma dai Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad haka alhakimun nai saburi ya rawaito a cikin al-mustadrak haka imam al-baihaqi a cikin as-sunan al da kuma imam al-bagawi a cikin sharhu sunna mun gane ko wailul lil umara wailul lil urafa wailul lil umana la yatamanna aqwamun yawm al-qiyamah anna dhawaibahum kanat mu'allaqatan bi thuriyya yatadhabdhabuna bayna baina samai wal arzi wa lam yakunu 'imilu min shay'in wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi yace la ya'tiyanna 'ala al-qadi al-'adl يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة قط النبي yake cewa akwai wani lokaci duk da shi ma bai inganta ba akwai wani lokaci da zai zo wa alƙali ranar alƙiyama alƙalin da yake na adalci shine alƙadi al'adil alƙalin da ya adalci kun gane ko ba wai wanda ya zalunci ba sa'atin wata sa'a wani lokaci zai zo masa ranar alkiyama da ya tamanna zai fata ya yi burin cewa annahu lam ya bai na ina ma bai hukunci tsakanin mutane bai taɓa yin alƙalanci ba akan fi tamaratin qab akan koda da bino ne guda ɗaya saboda nauyin aikin da aka ɗora masa da kuma sakamakon da zai biyo baya to wannan zai fata rana aljama ina ma a ce ba taɓa ɗora masa alƙalanci ba saboda idan ka kalli yadda alƙalanci yake shine idan mutum ya yi ijtihadi ya yi iya ƙoƙarinsa kuma ya tabbatar da duk wasu hanyoyi na hukunci to wannan ana sa ran zai kubuta amma wanda yake ya hukunci bisa jahilci to wannan yana cikin wuta da wanda ya hukunci bisa san rai shi wancan da ya hukunci bisa zalunci me yasa shi ya hukunci akan haka saboda harkar shari'a ba a gaggawa haka shari'a ana son a tabbatar da duk wasu ka'idoji da wasu dokoki ga mai da'awa ga mai ƙara ga wanda ake ƙara za ka ji kowanne ɓangare ka ji shaidu haɗa da wasu hujjoji wanda shari'a ta tabbatar da su wasu ƙara'in wannan ka tattara ka dunkule to a ƙarshe kuma sai ka fitar da hukunci cewa ga mai gaskiya ga marar gaskiya ga wanda aka zalunta ga wanda ya zalunci wane shine mai haƙƙi akan dukiya kaza ko akan abu kaza da ake rigima a akai wani shi wannan abun ba nasa ba da ma ba za ka yi wannan lokaci ɗaya ba sai ka bi diddigi sai ka kalli kowanne ɓangare don a matsayinka na alkali kawai mutum ba zai zo ya ce ai motsan nan ta wace ba ka ce kawai je ka an baka je ka ka ɗauka eh taka ce a ga wannan ganganci ne shi yasa annabi ya ce lau yu'ta an-nasu bi da'awahum ko ladda'a rijalun amwal qaumi da za a bar mutane da da'awar da suke wannan yace abu kaza nasa ne to hadda wasu mutane sun yi da'awar dukiyar wasu mutane su ce tasu ce su kalli gidan mutum su ce nasu ne sai ce lakin albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar ko alal mudda'a alayhi hujja ana neman ta ne akan wa wanda ya kawo ƙara shine almudda'i wal yamin ita kuma rantsuwa a ƙarshe in an rasa yadda za a yi ana neman ta akan wa alal mudda'a alai akan wanda aka yi ƙara kun ga almudda'i almudda'a alai mai ƙara da wanda aka yi ƙara mun gane ko to da nan za a gane cewa wannan haƙƙin naka ne ko ba naka ba ne tare da hujjoji da mutum zai kawo da shaidu wasu shahidai shahidaini min rijaliku. a kafa hujja a samu shaidu akan da'awar da kake yi da sauransu to idan an samu wannan alkali ya bi hanyoyin da zai bi a ƙarshe sai ya zartar da hukunci amma fa aka rasa wannan wanda a yau da yawa alƙalai musamman mu a najeriya halin da ake ciki kenan ba wai gaba ɗayansu ba a'a akwai waɗanda suke ƙoƙarin kwatanta adalci amma fa da yawan suna hukunci ne bisa ga san rai ko da ke ba mamaki domin dama tsarin da ya kai su wannan kujerar tsarin da ya kai su wannan matsayin tsari ne na shirme da shiri da ta ba na Allah shi yasa ma dan sun yi zalincin sun yi ba daidai ba babu mamaki an gane ko ko a dama fa waɗanda ake jin cewa suna hukunci na gaskiya na shari'a na koyarwa alƙur'ani da sunna a cikinsa ana samun waɗanda suke bin son rai ina kuma ga waɗanda a yau a wannan zamanin suna gudanar da hukunci ne tsarkashin wani tsari wanda wani can ya je ya tsaro ba tsarin da ya zo a cikin alƙur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa za ka ga abin mamaki shar'o'in mu a yau a najeriyance irin abubuwan da suke faruwa kai wata shari'a dama da ka ji ta kawai ka san wasan yara ake wasan kwaikwayo ko da baka da wani kwarewa kan sanin shari'a da ka ji wani abin kawai ka san ana yawo da hankalin mutane kuma wani hukuncin da ka ji ko da mutum dai ba shi da wani zurfi a ɓangaren sanin ilimi na alƙalanci da hukunce-hukunce to amma akwai hukuncin da a ƙarar dama ya san kawai an shiga an fita ne a ƙarshe aka zartar da wannan hukunci kuma da yawa abin da ke faruwa kenan zargi ko zarge-zarge ya yi nisa ga waɗanda suke masu hukunci a matsayin alƙalai tsakanin al'umma a bawa mutum kuɗi ya ce mai gaskiya ba shi da gaskiya a bawa mutum kuɗi ya ce mara gaskiya shine da gaskiya a bawa mutum kuɗi a danna haƙƙin mai haƙƙi a bawa mutum kuɗi mai haƙƙi a ƙwace haƙƙin da ke hannunsa a bawa wani yasa rayuwar mu ta zama rayuwa mafi wahala rayuwa ta tsanani rayuwa ta rashin a ina muke daga ina muka taho kuma ba mu san inda za mu dosa ba da ya haifar da wannan zalunci me ya haifar da wannan rashin adalci rashin adalci yanzu kun ga maganar da ake na maganar cin hanci da rashawa a najeriya da ya zama ruwan dare ya yi katutu a tsakanin 'yan najeriya wani yake ba da labari a wata ƙasa daga cikin ƙasashen gabashin duniya sun saba cewa saboda amincinsu da zaman lafiyarsu da kuma kowa yana kiyaye haƙƙin da ke kansa wannan baya ƙoƙarin ya zalunci wani yake cewa aka yadda jaka ta kuɗi a wata tasha daga cikin tashoshin mota aka rasa wanda zai ɗau wannan jaka kowa yana harkokinsa in ya zo wuce ya san ba tasa ba ta me alakasa da ita wannan ya yi gaba shi ma wannan ya san ba tasa ba ta me alakasa da ita ya yi gaba abin da yake da shi ba kuma wai wadatattu ba ne da za a ce ai wadata ce ta sa irin suna da abin hannu kawai dai rayuwa ce suke ta nutsuwa da kwanciyar hankali ana cikin wannan yanayin aka kai wani matsayin da 'yan najeriya suka fara shiga wannan ƙasar saboda hada-hada da sauran wasu al'amura sai suka fara ganin canji na sata na cuta na cin amana na yaudara na damfara shine hankalinsu ya tashi sun ga sabon abu sun ga bakon al'amarin da da ba su san shi ba to shine suka tashi tsaye suna bincike sai suka gano cewa ashe a cikin baƙin da ke shigan musu ƙasarsu a cikinsu akwai 'yan najeriya suka yi bincike mai zurbi suka ga daga cikin waɗanda suka ba wa biza 'yan najeriya a cikinsu aka samu waɗanda suka fara lalata musu ƙasa wajen sace-sace wajen ɗauke-ɗauke wajen cutar mutane abubuwa dai da dama tun daga nan sai suka sa ido in dai aka ce kai ɗan najeriya ne kafin ka samu biza shiga wannan ƙasar sai ka yi da gaske kuma in aka baka shigarka da fitarka da motsinka da komai naka akan idan su kake wannan ya janyo wasu bayan Allah su suna ganin a nan suna cikin 'yan gaba-gaba wajen ma ko wa'azi ko faɗakarwa ko jan mutane akan abu daidai suka ji sai suka ga yadda ake ma'amalar ta sha bamban da yadda ake ma'amalar wasu mutane wanda ba 'yan najeriya ba shi abin ya ba su mamaki sai suke bincika sai ake gaya musu cewa da Allah ku yi hakuri yanayi ne ya ba da wannan damar ma'ana kawai yanayi ne da ake ciki saboda kawai ku 'yan Najeriya ne duk tauhidin ka duk gaskiyar ka duk abin nan ɗinka kawai sai dai kai hakuri saboda wasu sun bata muku suna wannan kuma ba yana nuna cewa duk 'yan najeriya 'yan iska ba ne duk 'yan najeriya marasa gaza duk 'yan najeriya amma dai lalacewar mu ta kai makwara al'umma yau ba mu da aminci wani allah allah yake ya samu haƙƙin wani yake allah allah yake ya samu ya danne allah allah yake ya samu hanyar da zai cuci ɗan uwansa ba fa wai hanyar cutar ce take neman sa ba shi yake neman hanyar da zai cuci dan uwansa halin da muke ciki kenan a yau a wannan lokaci to dan Allah ya zamu ga daidai a rayuwar ya zamu ga daidai cin amana dama sufa ta amana ta kusan zama tarihi an kusan a neme ta a rasa illa man rahimar rabbuk sai ɗaiɗai ku kawai a cikin al'umma shine za ka samu wannan ka ji mutum ya buɗe baki yana cewa shi wallahi yanzu tsoron ma harka ma'amala yake da mutane saboda ya yi bai ji daɗi ba ya ƙara yi bai ji daɗi ba ya ƙara yi an ci amanarsa ya yi ya yi ya yi ya yi shi da aka sai lalin dagul mu'minu fi juhurin marataini ko to shi wajen sama sau goma an sare shi an ƙara sararsa amma dai ya rasa ma inda zai sa kansa to wannan mummunan tabo ne mummunan tarihi ne a ce al'ummanmu mun samu kanmu a cikin wannan yanayi kuma wallahi duk abin da ya kai mu wannan matakin shine son duniya son duniya ne kawai ya kai mu wannan mataki sai mun ji daɗi sai mun hore sai mun biya buƙatar zuciyarmu zuciyarmu tana son abu to sai mun biya wannan buƙata ko da abin na halak ne ko da abin na haramu ne wannan shi ya jefa mu halin da muke ciki a yanzu to wannan rashin gaskiyar in kai wa 'yan najeriya kuɗin goro da wannan siffata rashin gaskiya a ciki za ka shigo da alƙalai wannan su ma wani ɓangare ne da ake zargi mai ƙarfi a kansu A kan yadda suke gudanar da al'amuransu na shari'a mai haƙi ba a bashi haƙƙinsa wanda ya zalunci a ce ba shi ba ne wanda aka zalunta a ce ƙarshe ma shi ya zalunci wanda ya ƙara a dawo kuma ƙarshe shi yake kare kansa da ire-iren waɗannan abubuwan duk alamomi ne da ke nuna cewa fa akwai matsala a harkar alƙalanci akwai matsala a harkar shari'a shi yasa matsalar cin hanci da rashawa na daga cikin ɓangarorin shari'a a ƙasar nan wanda ko da ma shugabanni sun tabbatar cewa a cikin ɓangarorin da suke gudanar da ayyuka ko da a gwamnatance ɓangaren shari'a a ƙasar nan na daga cikin ɓangaren da ya fi kowa gudanar da cin hanci da rashawa a ƙasar nan aka fi samun wannan ƙazamar ma'amala a ɓangaren shari'a saboda kan kana da kuɗi an gama in kana da matsayi an gama kuɗinka shi zai sayar ma gaskiya kana da ƙarya sai ta juya ta zama gaskiya matsayinka shi zai baka wannan gaskiyar ba ka da gaskiya ka yi zalunci ka zama mayaudari amma sai a juya abin ya zama ka kowa gaskiya ya zama kai ka kowa aminci ya zama kai ka kowa nagarta a cikin al'umma saboda me matsayi ko kuma saboda abin duniya da mutum yake da shi to su alƙalai da suke wannan yanayin shine ana annabi yake cewa mutum alƙalin da ya yi fa hukunci bisa adalci shine zai fatan ina ma bai taɓa yin alƙalanci a duniya ba to ina kuma alƙalin da ya hukunci bisa zalunci kuma yana sana ya san ba daidai ba shi kuma ya zai zama rana alkiyama in dai wancan adalci yayi zai fatan ina ma bai samu wannan matsayin ba to wannan kuma da ya zalunci ba kuma ya san akan haka yake rayuwa ya san akan haka yake tafi da al'amuran kaga falala lalacewa al'ummanmu da harkar shari'a ta kai matsayin fa da za ka ga wai mutane suna cewa in dai rigima ta haɗa ka da wani kada ka kai ƙara kotu iri kaza a kai ƙara kotu kaza saboda shi ana sa ran zai kwatanta wannan ci baye ne ci baye ne kotunan duk gaba ɗaya ya kafa su ba jagoranci ba ne ya kafa su duk ƙarƙashin jagoranci suke albashi ake ba su aiki suke wa hukuma asalin aikin alkalanci na shugaba ne shugaban ƙasa misali ko sarki ko gwamna da sauran amma abubuwa sun masa yawa ko sai sa waɗannan alkalai a matsayin wakilai kaga su wakilai ne ma'aikata ne biyan su ake to amma me zai sa a kai matsayin da za a har al'umma da ake wa hukunci su ce kai ba na son ƙarata in kai ta wajen kotu iri kaza ko wajen alƙali kaza saboda yana tsammanin cewa ba lalle a yi mishi adalci ba haka wannan mummunan zato ne da kuma mummunar sufa da za a jingina ta ga wani alƙali ai tun da gaba ɗaya aiki suke a ƙarƙashin hukuma ana biyan su to kyanta su zama sufa su iri ɗaya ta adalci sufa su iri ɗaya ta aiki da gaskiya sufa su iri ɗaya na ba sani ba sabu amma da yawa ba haka ake ba shi yasa za ka ga abin mamaki saboda abin da ake samu a ƙarƙashin alƙalanci na abubuwan buƙatar rayuwar duniya har rige-rige ake fa ana rige-rige kowa yana fatan a ce ina ma shi ma ya zama alƙali ba wai hukuncin da zai yi bane a gabansa me a gabansa me yake tunani shine abin da zai dinka biyo baya a ƙarƙashin wannan kujerar wannan kawai mutane suke kallo ko yawa ce a bada sanarwa ana cewa za a yi intabiyu ta alƙalai ya za ka yi kallon kowa a wajen ya za ka yi kallon kowa kowa yana so ya je a yi masa intabiyu a tantance shi a ce gobe jibi ya zama alƙali saboda ne saboda ta wannan hanyar yana jin cewa zai fita daga talauci ta wannan hanyar yana jin cewa shi fa matsalolin rayuwa ya wuce matsalolin rayuwar duniya amma matsalolin lahira da mai zai tarar a can ba ruwansa shi kawai iyana shi yasa a ba su damar su hau sai ga fita fataka fita abin da suka ga dama ka ga mutum a ce ya mallaki abin da ke kamata a ce albashin da ake bashi a matsayin sana alkali ne ya sa ya mallaki waɗannan abubuwan ba na gidaje da motoci da kadarori da gonaki da kamfanin naka da sauransu shi yasa da alkalai sun san bala'in da ke gabansu wallahi za a zo a ce dan Allah ka zo a baka wannan matsayin yana wallahi ba zan karba ba ana dan Allah ka zo ka karba yana wallahi ni dai ku je na yafi da amma iya duniya kawai suke kallo me zai biyo baya a duniya na jin daɗi sakamakon lahira ba ruwansu da wannan Allah ya kare mu wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi yace ma min ma min amira ashara illa yu'ta bihi yawm al-qiyama maghlulatan yaduhu ila unqihi imma أطلق إما أطلقه عدله أو أوبقه جوره annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani shugaba wanda ke yi wa mutane goma jagoranci illa yi uta bihi yau malkiyama face sai an zo da shi rana alkiyama maghalulatin yadhu ila unuqihi hannunsa an ɗaure a wuyansa an masa ƙuƙumi ake cewa ko a haka a ɗaure me zai kwance shi imma a falakahu adiluhu ko dai adalcinsa ya sa shi ya fita daga cikin wannan ankwar da ke ciki au au baqahu jawruhu ko kuma zalincin da ya yi a lokacin yana alƙali wannan ya sa shi a wulla shi wuta jahannam ɗayan biyu ne in ya zama adalin alƙali mai gaskiya wannan adalcin da gaskiyar ya sa a fitar da shi daga cikin wannan ankwar in ya zama akasin haka to shi kenan kaga ba magana a kwance shi a haka a tattaran a daddauran za a tattara shi a wulla shi wutar jahannama Allah ya kare mu wannan fa shugaba na mutane goma fa shine mamin, min amiri ashar shugaba wanda ke mutane goma jagoranci ba miliyan goma fa ba mutum goma sai shugabanninmu ya za a yi kenan waɗanda suke wa dubban mutane shugabanci da miliyoyin al'umma kuma har ma alfahari ake ko kasanmu ta kai mutum miliyan a ce ai population din ya kai kasa shi shugaban kasar ko shi jagoran yana jin daɗi ko ana ta ƙaruwa to wannan karuwar shi nauyi ne a kan gwargwadon yawan mutane gwargwadon kuma nauyin da zai hau kanka a matsayinka na shugaba yasa shugaban da yake da mutane dubu ɗari talakawansa kenan ba za ka kwatanta shi da wanda yake da dubu ɗari biyar ba haka ne ba za ka kwatanta shi da wanda yake da mutane miliyan ɗaya ba haka miliyan biyu haka shi sa yawan mutanen yawan nauyin da ake ɗora wa shi wannan shugaba wa min du'a'i rasulillah sallallahu alaihi wa sallam annahu qala yana daga addu'ar annabi yake cewa Allahumma man waliya amra hadhihi al-umma shay'an farafaq bihi farfuq bihi ya Allah duk wanda ya jibinci al'amuran wannan al'umma aka ɗora masa nauyi na wani abu wanda ya shafi wannan al'umma kun gane farafaq bihim ya tausasa musu ya nuna jin kai a tare da su farfuk bihi ko fa'arfiq bihi ya Allah shi ma ka tausasa masa shi ma ya samu sanyin rayuwa a cikin al'amuransa wa man shafaqa alaihim fa ashfiq alaihi duk wanda kuma ya tsananta musu an ba shi jagoranci sai ya gudanar da mulkinsa cikin tsanani da takurawa da zalunci da abin da bai dace ba to shi ma Allah maɗaukakin sarki kai masa irin abin da yake min jinsin amal kenan ko in yayi sauki yayi adalci ya haɗu da kyakkyawan sakamako in yayi zalunci yayi abin da bai dace ba ya haɗu da mummunan sakamako wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi yace man wallahu man wallahu shay'an min umuril muslimin duk wanda Allah ya jibinta masa ya dora masa wani abu na al'amuran musulmi fahtajaba duna hajatihim yayi kaka gida shine ihtajaba duna hajatihim yayi kaka gida wajen hana mutane abin da suke bukata abin da ya cancanta a yi musu na abubuwan bukatar rayuwa na abubuwan more rayuwa kun gane ko ana yana da iko ya samar musu wannan ya tabbata musu da wannan a mulkinsa amma sai ya ki wa ah, khillatihim idan an ce haza da alkhilla duk kusan ma'anar su daya kun gane ko shine abinda mutum yake bukata ko abinda yake so ya samu na abubuwan bukatar rayuwa ko abubuwan more rayuwa shine duna hajatihim wa khillatihim wa faqrihim ihtajaba Allahu duna hajatihi wa khillatihi wa faqrihi shi ma Allah madaukakin sarki ya raba shi ya tsare ya sanya shamaki mai karfi sa da abin da yake so ba dai ya raba talaka da abubuwan bukatar su ba to shi ma Allah ya raba shi da abin da yake da bukata tuna yana da bukata ko yana son kaza Allah ya maka kaza to shi ma kada Allah ya biya masa bukatar tunda bai tsaya wajen biyan bukatar talakawa ba an gane ko yanzu Allah ire-iren waɗannan hadisan shugabanni yau a duniya tabkace ma iya Najeriya in ka ɗora su akan waɗannan hadisan yaya ma'auninsu zai zama yaya za su kasance yaya za su kasance a ire-iren waɗannan hadisan qala sallallahu alaihi wa sallam annabi yace sayakunu umara فسقا jawara da sannan za a samu shugabanni fasikai azzalimai ga su fasikai ga su azzalimai suna zalunta talakawansu faman saddaqahum bi kadhibihim duk wanda ya gaskata su da ƙaryar da suke da ita maƙaryata ne amma aka fito aka ce masu gaskiya ne wa'ana kuma ala zulmihim ya taimaka musu akan wannan zaluncin da suke yi falaisa minni annabi yace ba baya tare da ni wa lastu minhu ni ma bana tare da shi baya tare da ni ni ma bana tare da shi wa lam yarid ala alhawd sannan kuma ba zai sha tafkin alkausara ba ba fa wanda ya yi zalunci shi shugaban ba a wanda ya taimaka masa irin masu cewa sai kayi din nan irin masu cewa ai duk abin da kai gaskiya ne duk abin da kai daidai ne kun san akwai masu wannan yan bambadancin na shugabanni ba sa taɓa nuna wa shugaba cewa wani abu da ya yi kuskure ne komai daidai ne a wajen kuma sun san ba daidai ba ne amma saboda suna da fadanci saboda suna son su samu wata biyan bukata ta rayuwarsu ta duniya shikenan duk abin da ya daidai su ne bi su kenan kun gane ko mashawarta munana waɗanda suke lalatattu wanda ba za su ninka gaya wa shugaba gaskiya ba suna da kusanci da shugaban kuma sun yi babakere sun tsare duk wani nagartacce ya je wajen wannan shugaban don ya gaya masa gaskiya a'a su su ne 'yan gaba gaba su su ne makusanta wannan shugaban amma kuma ba su da tsoron Allah ba su da hali nagari ba su da sanin ya kamata shi yasa ko da wani abu talakawa suke ciki abin da talakawa suke ji na yanayi rayuwa da kuma halin da suka samu kansu a ciki abin da za su gaya wa shugaba daban ga halin da ake ciki ya su je su samu shugaban su gaya masa wata magana daban kullum abin da za su gaya wannan shugaban shine abin da zai ji daɗi ya farin ciki ba wai buƙatar al'umma ce a gabansu ba ai ko a wannan zamanin akwai ko ko a wannan lokacin ko shugabannin maga sunan waɗanda suke shugabanni na siyasa da sauransu ai suna da irin waɗannan 'yan fadancin wanda kawai shi shugaba shi yallaɓai shi mai gida duk abin da ya faɗa fa daidai ne duk kuma abin da ya zo da shi kawai za su ce eh ba matsala haka za kuma in sun tashi kawo masa labari sai su kalli abin da in sun faɗa zai farin ciki sai su kalli abin da yake so sai su kalli abin da in sun faɗa za su burge shi to wannan labaran za su kawo masa ba za su saba kawo wata matsala wacce ta shafi al'umma ba wacce take barazana ga rayuwa ko zaman lafiya ko harkar lafiya ko harkar ilimi da ya shafi al'a'a kawai wani abu da in sun sun sun faɗa shi wannan shugaban zai ƙara jansa a jiki zai ƙara kusanta su gare shi to wannan abubuwan za su yi ta kawowa to kun ga anan sai zama shugaban lalatacce masu ba shi shawara su masu zama lalatattu don Allah ya za a zauna lafiya ya za a zauna lafiya duk su biyun sun zama lalatattu ko duk bangare biyun sun zama lalatattu shugaba da mai ba shi shawara shi ma fasiki ne ba na gari a zalimi ne kuma ya hadu da lalatattu masu taya shi kaga sai abin da ya faru ke sai abin da al'umma suka gani da a ce shi fasiki ne za a zalimi amma kuma masu taimaka masa ko masu kawo masa labarai da bayanai suna da kyakkyawan hali da kyawawan ɗabi'u to ala akalli in yi yunkurin yin wani abu wanda bai dace ba za su gaya masa ya fa yalla bai abin nan fa akwai matsala kaza da kaza saboda su suna da hali na gari ta amma su ga su ga yanda suke shi ma shugaban ga yanda yake kaga al'umma sai kawai abin da ta gani na zalunci to da yawa kuma akwai garuruwa da ƙasashe da suke samun kansu cikin wannan jarrabawa to annabi ya ce shi wannan na kusa da shugaban wanda yake cewa shugaba daidai ya yi alhalin ba daidai ba ne to ya sani cewa ranar alkiyama ba zai sha tafkin alfasara ba sannan baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mu wa sallallahu alaihi wa sallam annabi yace sinfani min ummati lan tana lakum shafa'ati mutane biyu ko bangare biyu a cikin al'umma ta ce tuna ba zai same su ba ba sa cikin waɗanda za su samu ceton manzon Allah rana alkiyama sultanin zalumin ghashush shugaba azzalimi mai yaudara mai cin amana ya zalunce ku kuma ya ci amana me bambancin cin amana da zalunci zalunci cin amana yaudara ko da abu ɗaya ne me bambanci sai ya yaudare su

shi yasa suka ce akwai inda za su haɗu akwai inda amma dai a dunkule shi zalunci yana da faɗin gaske in ka juya ka juyo yaudarar da cin amana da abin nan da za su shiga karkashin ina zalunci haka kamar shi ya fi faɗin ma'ana kenan tunda mun faɗa a farkon babin cewa idan aka ce algish shine abu ne ka san zai cutar da ɗan uwanka amma sai ka nuna masa cewa zai yi ba matsala kawai ya je ya je ya aikata ko ya je ya faɗa waje ne akwai hatsari ka ce jika malam in ka ga yana da ka ce ashe kai matsoraci ne ban sani ba ashe kai kuma ka san fa akwai hatsari fa ya shiga wannan wajen akwai wanda za su cutar da shi ko kuma akwai wata dabba ko wasu mutane da ire-iren ka ga idan ya shiga ya samu matsala me kai masa ka yaudare shi kuma a gefe guda ka zalunce shi domin da wannan shawarar taka ya bi ya samu kansa cikin wannan halar mun gane ko to saboda haka wannan zai iya shiga cikin wannan to shugaba ka same shi yana zaluntar talakawansa yana danne musu haƙƙi yana yi musu abin da bai kamata ba ka same shi yana yaudarar su yana musu shigo-shigo ba zurfi zai faɗa musu magana amma ba ita ce a zuciyarsa ba zai ce kaza sai a ga wani abu saɓanin haka da zai aikata ka samu dai duk al'amuransa babu na gaskiya a ciki kuma me isa yake haka don ya samu biyan sa me isa yake haka don ya zama talakawa sun ƙara jin cewa fa eh lallai fa muna tare da wani amma da ya samu wannan dama kuma wani abu kuma saɓani ko aka san haka sai ya biyo baya su talakan su ɗanɗana kuɗar su su talaka kamar dai abin da ke faruwa a yau kun ga 'yan siyasa suna ta kamfen ko suna ta neman ƙuri'u suna ta duk wasu dabaru da za suna amfani da zarfu zaman da zarfu makan kowane yanayi da lokaci da dama suna amfani da ita da usulubi dan talakawa su ba su goyon baya dan talakawa su ba su ƙuri'a in sun ba su kuma ai sai abin da ya biyo baya ko an gane da sun samu wannan damar kuma sai abin da suka ce amma yanzu suna nan suna ta kwantar da kai suna nan suna dan Allah ku zaɓe ni dan Allah ku taimaka an zo fa wai ana hada ka da Allah cewa dan Allah fa ka taimaka ka zaɓe ni ka taimaka fa amma da ya samu damar kuma to kashinka ya bushe zai sa ka a gaba zai dinga ɗanɗana ma kuɗa ta kowane ɓangare haƙinka in ya taho ya danne abin da ya cancanta a yi ma ya ƙi ma kai ƙarshe ma sai ya sakaci a cutar da kai ko ma a haɗa ba shi da shi a cutar da kai ko a kashe ka ko a zo da wani abu wanda zai zama barazana ga rayuwarka gaba da duk wannan na daga cikin abubuwan da ke faruwa wanda muke fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu shugabanni na gari sultanun zalumin ghashush wa fi fiddin da wanda yake wuce gona a cikin al'amuran addini shi ma wannan ba zai samu a ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kun gane ko shine guluwi kenan ƙetare iyaka abinda aka ce mutum yayi ba zai yi ba sai ya ƙetare la taghlu fi dinikum wa la taqulu ko fi dinikum ghayra al-haq wa la taqulu ala allahi illa al-haq yushhadu alaihim a wa yutabarra'u minhum zaka samu cewa ana yi musu shaida su ire-iren masu wannan sufofin kuma a ƙarshe kowa yana barranta kansu da su saboda me saboda munanan sufofinsu da munanan halayensu da ɗabi'unsu saboda da an zo sa a wane ha ai wane kana neman tantirin makaryaci mai yaudari mai cin amana an ka same shi kaga kaga wannan shaida ce wannan ta karkashin wannan shaidar duk wanda ya ji me zai yi sai ya kauce ba zai taɓa goya masa baya ba sannan kuma ba zai taba yadda da abin da ya zo da shi ba ina fatan an gane Allah ya kare mu to za mu dakata a wannan hadisin lokaci ya yi Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu karasa hadisan da malam ya kawo a cikin babin da kuma babi na gaba da hali sai mu shiga cikinsa don shi ma mu ji sakon da yake ɗauke da shi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan wanda muka yi kuskure ga mu ne Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim naka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الله إله